kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su hawo ba mukanin labarai. To Sarfilu sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lord Austin ne ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shuga Vladimir Putin ke yi a Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara a kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan lalbo hanyar tsagaita wutar yakin da ake a Gaza. hukumar ididdiga ta najeriya nbs ta ce daga watan jiya na fabrairu farashin kayayyaki a najeriya ya yi tashin goron zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin ɗari. to kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da aka kai wa jami'an sojojin najeriya a jihar delta a tuni dai shugaban soja janar christopher gwabin musa ya ba da umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su. Za mu tsallaka makwabciya kasar Kamaru inda gwamnati ta ba wasu jam'iyyun gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukansu na siyasa. Ministan cikin wannan sanarwar ya zargi waɗannan ƙungiyoyin 'yan adawa biyu da aikata haramtattun ayyuka a ƙasar. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hauhawar farashin kayayyakin amfanin gona a daidai lokacin da ake azumin watan Ramadan. Albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Talatan nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba vladimir putin ke yi a ukraine a yayin wani taron kasashe sama da hamsin a jamus da amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke yi na marawa ukraine baya da yake bude wani rukunin tuntuɓa kan batun samar da kariya ga ukraine austin ya ce dakarun ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu inda su ma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzamin rasha da jiragen iran marasa matuki. a wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasashen saudiya da masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a gaza sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su da kuma tsara yadda za a farfado da gazan a bayan yaƙi da yake magana a yau talata yayin wata ziyara da ya kai philippines blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ake akwai na samar da shiri a ƙasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da sake gina gaza A yau Talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare kasar Philippines a yayin da 'yar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isar shi birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines ɗin Enrique Manalo. Ya ce. To nan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, yanzu haka ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da ya sanadin kashe wasu jami'an sojojin Najeriya ƙauyen Bamadi da ke jihar Delta, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu na yankin Naja Delta, Lamida Abakar Sokoto ya haɗu mana. Kisan gilladde na jami'an soji da ya abku bayan shiga tsakani da runduna ta 181 ta yi da ke shiya Bamadi a jihar ta Delta kan hanyarsu ta dawowa suka gamu da ajalinsu sakamakon buɗe wuta da wasu 'yan bindiga suka yi musu. Tuni dai hidikwatar tsaron Najeriya ta ce ta tura wasu dakarun soji da za su kwaso gawakin sojojin bayanai sun tabbatar da cewar da daman gawakin na sojojin ba su da kawuna janar tukur gusau shine mai magana da yawon hidikwatar tsaron najeriya a tuni dai shugaban soja janar christopher gwabi musa ya ba da umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su ganin dai yadda rundunar sojan najeriya na can aikin farautar waɗannan 'yan bindiga bayanai dai na nuna cewa jama'a na ci gaba da bayyana irin fargabar da suka shiga sakamakon abin da ka iya biyowa baya na farautar waɗannan 'yan bindiga da haka kuma na ji ta bakin wani mai kare hakkin bil'adama. sunana komar da bala muhammad ɗan rajin kare hakkin bil'adama a yankin da delta abin muke ga hukumomi shine a tabbatar da an yi kafa kwamiti na bincike mai zaman shi a gano musabbabin abin da ya kawo su da rasu a mutuwar wa'annan manyan jami'ai na sojoji su kuma wanda suka aikata abin nan su ma kada a musu kisan gilla ba tare da an kai su kotu ba a yin hakan shi ma ya saba ma ya saba dokar duniya. Ita ma wata da ke zama makwabciya ga garin alamomin na Bomadi ta ce. Okay, my name is Edidion Eshes. What is happening in this my neighboring village is not very good because this thing is affecting the cewa ne game da abin da ya faru ni ina makwabtaka da garin Bomadi kuma muna ganin sojoji na wucewa suna da mikiya a sassa daban-daban na garin al'ummomi domin farautar waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki kuma wannan abin takaici ne. mun ga an rusa dimbin gidaje an kashe mutane da dama musamman kananan yare da mata shi kuwa wani dan yankin ya ce what happened in delta state was was a very tragic something yana cewa ne game da abin da ya faru a jihar delta ba wani ɗan najeriya da zai ce maka ya ji daɗin faruwar wannan lamarin amma kuma muna ba hukumomi shawara da a tsaurara matakan tsaro daga bisani dai an ci gaba da samun zanga-zanga a sassan birnin asaba da ke jihar ta delta tuni dai gwamnan jihar jihar ta Delta ya tura wata tawaga mai karfi domin ganin irin abin da ya faru da haka kuma na tuntubi daya daga cikin 'yan tawagar gwamna kuma ga abin da yake cewa. Sunana Alhaji Muktar Usman, babban mai ba gwamna shawara na musamman magana na gaskiya gwamna ɗibu jami'an tsaro gaba ɗaya da manya-manyan gwamnati tun sanyin safiya sun sauka garin bamadi ya kuma ya Allah wadare da abin da ya faru ya kuma ce duk biyan da inda wayannan mutane suka shiga Allah da ya sa an kamo su. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga hawa ta damana da ƙarashin labaran duniya. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS ta ce daga watan jiya na Fabrairu farashin kayayyaki a Najeriya ya yi tashin goron zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100. Lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alƙalman baya na kashi 29.90 daga cikin 100. Inda a bara daidai wannan lokaci a watan na Fabrairu farashin ya ƙaru da kashi tara da daga cikin ɗari lamarin da ya sa talakawan najeriya suka samu kansu cikin wani matsanancin yanayi mai firgitarwa ga Wakilin sashen hausa ta murya amurka hawa sharif da ƙarin bayani cikin wato hawa umar da ƙarin bayani cikin wannan rahoton abin da ya haɗu talakawa su ba manyan manyan nan babu ne wannan dole sai ni tsayin daka da yi bakin yin mu. Wani talaka a Najeriya Muhammad Salisu ke nuna damuwa kan kuncin da talakawa ke ciki. Hakika mutane za su iya gane tasirin karin farashin in sun shiga kasuwa siyan musamman kayan abinci. Wannan yanayi da ake ciki ba gaya shugabannin ƙasar nan ba zai da dami ido ba ana sai da mai mai ya yi tsada shinkafa ta yi tsada gero ya tsada aiki daga to wannan ce in tafiya da ya ce alaji ana bada dangiyar shugaban kasa sabbin yasa of kuma talaka suna da fulasa ina sa ran su alaji mutum ya da 'ya'ya goma bayan da hanyar zai samu dubu biyu kullum kwanan shinkafa don dubu uku Bayanan NBS sun nuna sashen kudu maso yammacin Najeriya ya fi tsadar abinci inda arewa maso yamma ya fi samun rangwame. Mai taimakawa shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce don magance kuncin ne ya sa shugaba Tinubu ganawa da shugabannin kasashe masu arziki don zuba jari a Najeriya kamar yadda ya faru kwanan nan a daular Larabawa. Najeriya ƙasa ce wadda take da ɗumbin mutane masu basira masu fikira musamman matasa in an yi mu'amala da su za a samu abun da ake bukata ta bangaren samun riba musamman ma ganin cewa najeriya ƙasa ce mai ɗimbin mutane wadda ita ce ƙasar baƙaƙen fata da ta fi kowace yawan mutane kimanin a fiye da miliyan 200 a wanda shi wannan kadai wani abu ne da zai jawo hankalin masu zuba jari shugaban ƙasa ya nuna cewa najeriya tana dakon dukkanin masu son zuba hannun jari wato ko a gwamnatance ko kuma ɗaiɗaikun 'yan kasuwa Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Tinubu ya yi a ranar 29 ga watan Mayun bara ake samun karin tsadar rayuwa a Najeriya. A nan masanin tattalin arziki kuma shugaban 'yan arewa mazauna kudu ambasada Musa Sa'idu ya ce kalubalen ya wuce na cire tallafin. Ga tuna Buhari ma ya ce abin da ya sa bai cire shi ba saboda ga APC ta faɗi ya yi wannan bayanin da kansa. An zo an danganar da wannan talauci matsalolin da ake ciki da wannan cire tallafin cire tallafin mai za a ce yana ciki amma ba sosai ba abin da ya kawo wannan matsalolin kuɗin da aka ranto ne inu a kafafen ba da rance na duniya na IMF da su Paris Club to waɗannan kuɗaɗen da aka ranto su ne suka kawo wannan matsalolin da muke ciki. A Najeriya dai yanzu ga zafin rana ga na aljihu sai jiran tsammanin alkawarin sauki da ya zama tsada. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. madala Idan muka leƙa makwabcin Najeriya ƙasar kamar kuwa watanni takwas kafin zuwan zaben shugaban ƙasa na shekarar 2025 gwamnatin kamar ta baiwa jam'iyyun gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukansu bisa hujjar kasancewarsu ba bisa ƙa'ida ba. Hakan ya sa wasu madarata suke gani a matsayin yunkurin durkusa da dimokuraɗiyya a Kamaru. Wakili Maimuna Sadau na ɗauke da ƙarin bayani. Ministan yankunan kasar Kamaru kuma mai magana da yawon gwamnati Paul Tanganji cikin wata sanarwa ya umarci jam'iyyun gamayyar adawa biyu umarnin dakatar da dukkanin ayyukansu bisa hujjar kasancewarsu ba bisa ka'ida ba kamar APC jam'iyyar siyasa ta canji da kuma kawancen jam'iyyar siyasa na rikon kwarya na Kamaru ATP kuma ba za su gudanar da dukkan wasu ayyukan siyasa a faɗin kasar Kamaru ba. Ƙarin bayani daga hilar Kamga, lauya a babban kotun Kamaru. Ou en alliance dans le cadre d'une gestion. Ko a cikin kawance ko cikin tsarin gudanarwa ko na majalisa ko na gwamnati ya kamata Mr. Atanganji ya je ya sake duba tsarin dokar ƙasa kuma ya san babu wani izini da ƙungiyoyin gamayya suke bukata don aiwatar da ayyukansu. Qui sera fait chez lui par des alliances ou des coalitions pour pouvoir exister. Sannan ministan cikin wannan sanarwar ya zargi waɗannan ƙungiyoyin 'yan adawa biyu da aikata haramtattun ayyuka a ƙasar da kuma zargin su da haɗa baki da wasu mutane da gwamnatin Kamaru ke ɗaukan su a matsayin 'yan ta'adda ko 'yan tawaye ciki hadda Julius Sisiko Ayuktabe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban haramtacciyar ƙasar Bazoniya wanda ya yi yunkurin raba ƙasar Kamaru biyu a halin yanzu yake garkami a gidan yarin dingi sakamakon haka tsohon babban lauya a kamaru lauya shale chunga ya tofa nashi kamar haka eh, le les de visite sont encadrés. bai kamata mutane su yi tunani cewa babu doka a ƙasa ba za a iya zargin komai da kowa amma akwai iyaka mun san ta wani bangare sisiko be ya karkata kai ziyara ga ire-iren wayannan mutanen da suke tsare sai an samu amincewar lauyar gunduma ko babban kwamishinan gwamnati amma mu bar kaza cikin gashinta a tunanina abin da ya tada zaune tsaye cikin wannan lamarin dai ziyarar da jean michel nice ya kai gidan yari ne saboda jagoran jam'iyyar ƙawancen ya yayaɗa wannan ziyarar wanda nake gani ministan na kan aikinsa amma da bai yayada ba yana da damar kai ziyara ga dukkan ɗan ƙasa ko da ma yana gidan kaso ne. Jam'iyyun adawa da dama sun yi Allah wade da fitowar ministan yankuna a Kamaru fulatan ganji inda suka suka sanya shi a matsayin barazana ga dimokuraɗiyya a ƙasar musamman a yayin karatowar zaɓen shugaban ƙasa na 2025 kuma abin sani a nan fulbiya mai shekaru 91 ya shafe shekaru 41 yana mulkan ƙasar kamaru wanda a watan yuni 2023 amnesty international ta zargi gwamnati da ɗaure 'yan adawa farar hula 'yan jarida da shugabannin ƙungiyoyin jama'a ba bisa ƙa'ida ba tare da gurfanar da su gaban babban kotun soji bisa dalilan ta'addanci maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru to a gaida maimunatu sado to a nan washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da al'ummar musulmi a ƙasashe daban-daban ke azumin watan Ramadan na wannan shekara, ana ci gaba da fuskantar hauhawar